Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo. A yau insha Allahu bidiyon mu zai bayani ne akan abin da ya shafi Google AdSense. idan muka ce google adsense shine kamfanin da ake jonawa da youtube channel wanda ta hanyarsa za su na dora ma tallakai kuma kana samun kuɗi a cikin youtube channel ɗinka wanda wannan bidiyo yana ɗaya daga cikin manyan bidiyoyin da shine ma makasudin koya wannan darasi namu saboda ta dalilinsa ne zaka iya samun kuɗi da haka muna roƙon 'yan uwa a wannan bidiyo da za mu yi yau da su kula sosai saboda cike-ciken da za a yi yau suna da matukar haɗari duk kuskure idan kai zai iya jama gaba baki ɗaya ka rasa abin da kake tunanin za ka samu ta hanyar youtube don haka duk cike-ciken da za mu yi mutum ya tabbatar ya cike wannan abin daidai ko da baka gane baka yi kokari ka tsaya ka yi tambaya kafin ka fara cikewa abin da muke so za mu yi bayani sosai akan abin da ya shafi wannan abu muna roƙon yan uwa da su kula sannan su ba mu haɗin kai domin su fahimci wannan darasi ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye da ƙarshe ina roƙon 'yan uwa uzuri saboda gaskiya bidiyon mu na yau ya ɗan tsawo ba kamar yadda aka saba ba to wannan ya biyo bayan saboda darasin yana da matukar muhimmanci ya kamata a dogon bayani don haka ina roƙon jama'a in ka fara kallon bidiyon nan ko network ko uzuri kada ya hana ka ka kalle shi har ƙarshe idan baka kalli bidiyon nan har karshe ba gaskiya akwai matsala ka dage ka tabbatar cewa ka kalli bidiyon nan har karshe dan uwa kamar yadda muka saba gashi nan mun buɗe google chrome ɗin bayan mun buɗe google chrome ɗin mu zamu je mu danna wa'annan ƴan madannai guda uku bayan mun danna su zamu zo mu ja ƙasa zamu je gunda aka rubuta desktop site ma'ana muna so mu maida operan mu tana buɗewa kamar muna buɗe ta a kwamfuta saboda hakan ne zai taimaka mana wajen mu iya controlling ɗin channel ɗin mu ta cikin YouTube bayan mun maida shi tsarin kwamfuta zamu zo mu shiga YouTube kamar yadda kuke gani bayan mun shiga YouTube ga channel ɗinmu nan ta buɗe wannan shine fuskar YouTube mu kamar yadda kuke gani. Daga nan za mu je gun da email mu yake wannan dan zagayen da yake ɓangaren dama a sama zamu danna shi. Bayan mun danna ga wata 'yar ƙofa nan ta buɗe za mu yi ƙasa za zo gun da aka rubuta YouTube Studio Beta. Bayan ka danna YouTube Studio Beta zai buɗe ma kamar haka wannan ita ce fuskar da za ta buɗe ma. Za ka zo can ƙasa a ɓangaren hagu za ka ga wani ɗan alama kamar mutum yana gudu sai ka danna wannan alamar. bayan ka danna wannan alamar zai kawo ma wannan yar kofar sai ka danna skip bayan ka danna skip zai kawo ma wannan fuskar ita ce asalin fuskar youtube creator ta asali kai tsaye a bangaren hagu kuna gani ga zaɓuka nan da yawa su dashboard su analysis da sauran makamantan haka zaka zo gun da aka rubuta channel bayan ka zo daidai gun da aka rubuta channel zaka danna ta bayan wannan fuska ta buɗe kamar yadda kuke gani da fari za ka ga logo na channel ɗinka ya bayyana a gefensa za ka ga sunan channel ɗinka sannan a ƙasa za ka ga a rubuta verify ma'ana ga waɗanda muka yi darasin farko da su sun san yadda ake verifying channel kuma gashi nan za ku gani to yau darasin mu kamar yadda muka sani ba akan verifying bane akan yadda ake jona Google AdSense ne to da farko kafin mu fara bayanin jona Google AdSense bayan wannan fuska ta bude ma kamar haka a ƙasa kai tsaye za ku ga da aka rubuta copyright status gashi nan wannan alamar da za ku gani gashi nan wani dan alamar kai ja sannan kuma da alamar green sannan ga gidaje guda uku a gabansa wannan abun menene amfaninsa shi wannan abun shine idan ka ɗauki bidiyon mutum ka ɗora a channel ɗinka ba tare da sanin sa ba kuma yana da copyright idan yayi yi ka a gun youtube shine YouTube za su ma wonin na ɗaya idan suka ma wonin zaka ga wannan girin ɗin ya ƙaru ya ƙara gida ɗaya haka daga lokacin da aka ma gargaɗi uku shikenan za su iya kulle YouTube channel ɗinka. Da haka shi wannan abin na gargaɗi ne, daga lokacin da kaga ɗaya ya ƙara a cikinsu to ka tabbatar cewa YouTube sun ma gargaɗi, da haka sai ka ƙara kiyayewa. Bayan ka gama wannan a ƙasa za ka ga gun da aka rubuta Community Guideline Status, abin da yake nufi shine irin ka a cikin YouTube, irin idan ka yi comment ɗin banza ko ka yi zage-zage ko ka ci mutuncin wani, wani ya kawo ƙaranka gun YouTube, ba wai wannan na farko shi akan ka saci bidiyo ne na biyu kuma irin ko ka yi wa wani comment din zagi ko ka ci mutuncinsa ko kana wani abu da bai dace ba idan aka kawo karanka gun YouTube anan nan za su ma gargaɗi idan ka ga wannan kan ya ƙari ya zama biyu to ka tabbatar cewa me amma gargadi in ya zama uku amma gargadi yana zama na hudu shikenan za a kulle shi ga baki ɗaya channel din naka dan haka sai mutane suna kiyayewa kada ka yi tunanin cewa ai kamar YouTube kamar gun social media ne za ka yi abin da ka ga dama ba haka ba ne. musamman kai da kake da channel ya kamata ka kare mutuncinka sosai saboda komai zai iya baka matsala duk mai channel ya kamata a ce ya kare mutuncinsa a YouTube channel to bayan ka gama kula da waɗannan abubuwan a layin ƙasa kamar yadda kuke gani banda wannan na ɗaya na biyu gashi nan gun da aka rubuta monetization ma'ana shine gun da zaka shiga ka jona Google AdSense ka fara samun kuɗi zaka yi ƙasa kamar yadda kuke gani a wannan wajen gashi nan a rubuta enable ma'ana yadda za ka buɗe shi kawai sai ka zo wannan alama da kuke gani sai ka danna ta bayan ka danna wannan alama wannan fuska ita ce za ta buɗe kamar yadda kuke gani ga nan ta buɗe a nan ga wani ɗan rubutu nan wannan shine bayanin da za su ma na game da samun kuɗi ma'ana dokokinsu da tsare-tsaren bayanansu haka dai kamar bayani na maraba da za su ma da ɗan bayani da za su ma za ka iya karanta shi sannan kuma in ka shiga da yaren da wayarka take da wannan yaren za ta zo watakila za ku iya ganin kwamfuta ta ko waya ta yanzu an rubuto min da turanci ko da larabci a gaba ko kuma ku yi zaton wani ba a'a inda faransiya wayarka take da faransiya za ka gani inda turanci ne da turanci za ka gani Bayan ka gama karanta wannan sako za ka yi ƙasa kamar yadda kuke gani ga abubuwa nan guda hudu, dukansu da alamar baƙi sai na farkon nan da alamar ja gashi nan a gabansa an rubuta start da cikin bulu ɗin rubutu haka kamar yadda kuke gani. Ma'ana za ka na cike su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya duka hudu Yau gashi nan ƙasa rubutu nan kamar yadda kuke gani apply for monetization in an ce apply shine kamar ka nemi talab ko kuma ka nemi abin da kake so a ma. a ƙasa zaɓi na farko shine za su baka damar ka karanta dokokinsu na samun kuɗi don haka kai tsaye za ka zo nan gaban wannan rubutun na ɗaya wannan alama ta ɗaya gabanta za ku ga gashi nan an sa start gashi nan a cikin bulu rubutu za ka danna wannan start ɗin bayan ka danna kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga wannan fuska ta buɗe ga duka dokokinsu nan to za su kawo ma da yaren da zaka iya karantawa wannan dokokin ko da baka jin turancin ko faransiyar ko larabcin zaka iya samun wani bawan Allah ya karanta masu ya ma bayanin su a takaice amma duka dokoki ne wanda ba za su gagara ba wanda muka yi ta muku bayani ne na farko cewa karka ɗauko bidiyon wani karka yi kaza su ne to bayan ka gama karanta su wayannan dokokin in ka karanta ma in ma baka karanta ba kawai abin da suke so ka yadda cewa za ka yi aiki da su don haka za ka zo a nan kasa ga wasu 'yan akwatuttuka nan guda uku a jere kowanne ka tabbatar ka danna mar alamar good good good good duka guda uku bayan ka danna musu alamar good ga baki ɗaya kawai sai ka zo nan ƙasa a ɓangaren dama gashi nan za ka gan shi a rubuta i accept da bulo rubutu kawai sai ka danna i accept Bayan ka danna I accept kamar yadda kuke gani gashi nan ya dawo da mu fuskan mu ta farko sannan ya yi wa wannan na ɗayan alamar good ma'ana wannan ka gama da shi ya yi daidai yanzu ka gama karanta dokokinsu cewa ka yadda da su za ka yi aiki da su sai mu zo gu na biyu gu na biyu shine gun da za ka buɗe account na Google AdSense ma'ana gun da za ana sama kuɗinka sannan ana sama talla don haka idan ka zo kamar yadda kuke gani shi ma a gabansa ga wannan alamar ta start a cikin bulu rubutu za ka danna ta bayan ka danna ta kai tsaye wannan fuska ce za ta bayyana kamar yadda kuke gani sai ka ɗanyo ƙasa kaɗan ga wani waje nan za ku ga a rubuta next sai ka danna wannan kalmar ta next bayan ka danna kalmar next idan da email da yawa akan opera ka ma'ana idan email din ya haura ɗaya daga biyu zuwa uku za ta kawo ma wannan fuskar sai ka zaɓi email din da za ka buɗe google adsense da shi da haka ka tabbatar email din da ka buɗe youtube channel ɗinka da shi shi za ka zaɓa mun gane to yanzu mu zaɓi email din mu gashi na yanzu mun zaɓi email din mu kawai kai tsaye za ka danna kan email din bayan ka danna kai tsaye wannan fuska za ta buɗe ma kamar yadda kuke gani wannan fuska za ta buɗe ma tana buɗe ma gashi nan a sama a farko za ka fara ganin sunan channel ɗinka sunan channel ɗinka gashi nan a ƙasa kuma ga email ɗin da ka buɗe channel ɗinka da shi daga nan za ka yi ƙasa ga wani waje nan an rubuta yiwa website a ƙasa za ka ga ga link ɗin channel ɗinka nan ya bayyana wannan wajen ba ruwanka da shi kawai sai ka ɗanyi ƙasa gashi nan nan bayan yi ƙasa za ku ga an rubuta get more out of AdSense ma'ana irin shawarwari da AdSense za su na baka kai tsaye sai ka zo ƙasa ka danna yes saboda dole in suna baka shawarwari ta hanyar nan ne za ka na gano ka kana gyarawa don haka sai ka danna yes idan ka zaɓi no ma'ana baka son shawarwarin su don haka duk kuskuren da kai ba ruwan su ba su baka shawara ba sai dai daga ƙarshe ka ka samu wannan don haka muna shawartar mutane da kowa ya taɓa yes ma'ana wani lokaci bayan lokaci ta imel ɗinka za su na turo ma shawarwari da za su amfane ka su bunƙasa channel ɗinka bayan ka gama zaɓar yes sai ka yo ƙasa kaɗan kamar yadda kuke gani a nan za ka ga a rubuta select your country kawai sai ka danna yan wannan alama gashi nan za ka ga ƙasashe sun bayyana ma a nan wajen mutum ya tabbatar ya zaɓi ƙasarsa ƙasarsa da aka haife shi ba wai ƙasar da kake rayuwa ba misali yanzu ne ina rayuwa a libya to amma ba zan zaɓi libya ba dole zan zaɓi ƙasa ta najeriya kai ma yanzu idan kana rayuwa a libya ko a germany ko a italy ko a saudiya ko a oman ko a kowace ƙasa da take wannan duniyar ka tabbatar ka zaɓi ƙasar mahaifanka ƙasar mahaifiyarka wannan ƙasar za ka zaɓa misali ƙasar da aka haife ka ƙasar da kake ita za ka zaɓa bayan ka zaɓi ƙasarka za ka yi ƙasa za ka ga wani rubutu nan sun rubuta please review and accept our terms ma'ana ka karanta sannan ka gamsu da dokokinmu su ma kai tsaye suna da dokoki za su kawo masu da yaren da kake so kawai sai ka karanta bayan ka karanta su sai ka yo ƙasa kawai ka danna gun da aka rubuta yes din nan kamar yadda kuke gani ma'ana yes eh na gamsu da dokokinku ku kaza kaza kaza waye wannan shine bayanin kawai sai ka dan danna zaka ga alamar good ta bayyana a nan wannan alamar good tana bayyana kawai sai ka yo ƙasa gashi nan a ƙasa a cikin blue rubuta a rubuta create account kawai sai ka danna create account bayan ka danna create account kai tsaye zai kawo ma wannan yar fuska sai ka zo nan ƙasa kamar yadda kuke gani kawai sai ka danna get started bayan ka danna get started kai tsaye wannan fuska za ta kawo ma ga baki ɗaya kamar yadda kuke ganin ta wannan fuska idan ta kawo ma a cikin ta zaka cike muhimman bayananka dan Allah kar a yi kuskure a cike wa'annan bayanan kar a yi kuskure bayani na farko da za su tambaye ka shine customer info ma'ana customer information ai ma'ana bayananka don haka kai tsaye za su tambaye ka account type ma'ana nau'in account ɗinka wani kala account kake so ka buɗe shin account ne na mutum ko kuma account ne na kasuwanci to kai kuma channel ɗinka ce kai kaɗai don haka account ne na mutum kai tsaye zaka gashi gashi nan ma zaka ganshi a rubuta individual ma'ana na mutum ɗaya to kawai kai tsaye zaka bar shi idan ma kana so ka zaɓa zaka danna yan wannan alamar gashi nan zaka ga gashi nan sun buɗe guda biyu business da individual kawai sai ka zaɓi individual wannan na ɗayan gashi nan ma kai tsaye zaka ga a kansa yake zaka iya barinsa ma ba ruwanka daga nan za ka yi ƙasa za ka shi nan a rubuta name and address ma'ana sunanka da kuma adireshinka kamar yadda kuke gani na farko shine name a wajen name za ka ga an sa sunan channel ɗinka to ka goge wannan sunan channel ɗin naka ka sa sunanka da yake jikin id card ɗinka ma'ana katinka na ɗan ƙasa idan katin ɗan ƙasa ne da kai in katin zaɓe ne da kai to katinka na zaɓe in kuma passport ne da kai katin passport ɗinka ma'ana sunanka da yake kan passport ɗinka saboda idan an turo ma kuɗi da wannan katin zaka je ka karɓi kuɗin don haka idan sunan ya bambanta da na jikin katinka ba za su baka kuɗin ba don haka ka tabbatar ka goge sunan channel ɗinka ka sa sunanka da yake jikin passport ɗinka ko katinka na ɗan ƙasa ko katin zaɓe kawai dai katin da zaka yi amfani da shi a karɓar kuɗi. sai ka yi ƙasa za ka zo gunda aka rubuta adres ma'ana adireshinka za ka ga sun kasa adireshi layi biyu da fara za ka ga gashi nan sun sa adres line wan. a nan wajen ana so ka sa jihar ka da local government ɗinka da kuma garinka misali ni yanzu a Najeriya zan rubuta a layi na farko Jigawa State kafin hausa local government blangu town idan kuma kawai a cikin local government kake ma'ana a cikin gari local government shikenan idan kuma a babban gari kake irin kamar mu ɗauka kano zaka iya sa dala local government sai ka sa irin ward ɗin da kake ward ɗin da kake mun gane misali rijiyar lemo fage irin kawai ward ɗin da kake mun gane yawwa sai layi na biyu a layi na biyu abin da ake so ka sa PO box da lambar wayar ka da za su same ka misali yanzu in kana wata kasar za ka iya sa lambar wayar ka ta kasar da kake saboda za su na iya contacting ɗinka kowane lokaci don haka za ka iya sa lambar wayar ka ta kasar da kake amma kuma PO box PO box shine akwatin gidan waya ga wanda bai san na garinsu ba za ka iya tuntuɓar wani abokinka zai iya faɗa ma wanne PO box ne na kusa a garinku ka tabbatar ka sa lambar akwatin gidan waya daidai za ku ji ana cewa lambar akwatin gidan waya to wanne ita ce lambar akwatin gidan waya don haka kowa ya tabbatar ya sa ta yanda take ka tambayi na ku a faɗa ma in baka sani ba ka tabbatar ka tambayi na ku an faɗa ma ka ce lambar akwatin gidan waya ko kuma ka ce PO box bayan ka sa PO box da lambar waya kamar yadda kuke gani gashi nan nasa kar ku ga na sa nawa ku kwafa kowa na garinsu da irin nasa don haka ka tabbatar ka tambaya bayan ka gama sasu sai ka yiwu ƙasa idan ka yiwu ƙasa za ka ga a rubuta subab a nan subab abin da ake so ka sa sunan garinku idan kuma kana babban gari ne ka sa sunan irin unguwarku ko wat ɗin da kake sunan unguwarku ko wat ɗin da kake idan kana babban gari ne in kuma irin ƙauye kake ƙasar local government sai ka sa sunan ƙauyen naku ma'ana ɗan garin naku idan kuma a babban gari kake irin kamar mu ɗauka kano kuma to za ka sa wannan award ɗin da kake ma'ana a ɗan garin da kake unguwar da kake a Kano unguwar da kake mu kiyaye unguwa unguwa ita ce ward yawwa sai kuma a ƙasa za ka ga gashi na an sa town and city a nan wajen abin da ake so ka tabbatar ka sa sunan local government ɗinka local government don haka duk wanda yake so zai sa local government ɗinsa a wajen idan ma baka san duk wayannan abubuwan ba za ka iya tambayar ɗan garin ku ka ce da Allah ya sunan local government ɗin amma na san kowa ma ya san wannan sai ka yi ƙasa za a ce ka sa postcode postcode me ake nufi da postcode wasu lambobi ne wanda kowane gari yana da nasa don haka idan baka sani ba ma idan kana so ka nemo postal code na garin ku kawai za ka iya shiga google kamar haka sai ka rubuta misali mu rubuta kun gani ko sai ka rubuta postal code kun gani an kawo mun postal code na garinmu kun gan shi nan kamar yadda kuke gani gashi nan anan sai in yi kwafi ɗinsa haka shikenan sai in je in kai shi gun da nake cike cike na to kowa da fatan kamar yadda kuke gani gashi nan yadda na yi sacin dinnawa to don haka kowa ya je ya yi sacin ɗin nasa kamar yadda yake ka yi sacin ɗin na garinku a google kamar yadda kuka gana yi wannan za ka ga garinku ya bayyana sai ka ɗauko post code ɗin nan don allah kowa ya tabbatar da cewa ya yi wannan abin kowa ya tabbatar da cewa ya je ya nemo na garinsu a google saboda kuskure ne ka sa irin nawa ko kuma ka sa wani daban saboda in ka sa ma ba zai ba kwata-kwata kana sa ba daidai ba in ka sa jihar ku ba zai ba bayan ka gama sa post code sai ka zo ƙasa za a tambaye ka state wannan state shine jihar ku sai ka shiga wannan ɗan alamar da kake gani gashi nan ka ga jihohin ƙasar ku ga baki ɗaya sun bayyana kai tsaye sai ka zaɓi jihar da kake a ƙasar ku jihar ka ta ƙasar ku sai ka zaɓa bayan ka zaɓa za ka yi ƙasa za ka gashi nan a rubuta phone number ma'ana lambar waya a wannan za ka iya sa lambar wayar ƙasar da kake ma'ana yanzu ne idan ina libya zan iya sa lamba ta ta libya kai idan kana germany zaka iya sawa wanda yake saudiya da zai iya sawa lambar wayar da kawai kake amfani da ita a wannan lokacin mun gane bayan ka gama sa wannan sai ka yo ƙasa ga wani rubutu nan a cikin bulo rubutu a rubuta submit kawai sai ka danna submit sai ka danna shi bayan ka danna submit kawai zai kawo ma wannan yar fuskar zai ci gaba da sacin kai tsaye gashi nan za ga a rubuta redirect Kaɗan jira shi idan bai wuce ba sai kaɗan taɓa wannan kalmar da aka rubuta redirect kai tsaye kamar yadda kuke gani bayan ya gama gashi nan zai dawo da kai fuskar mu ta farko kamar yadda kuke gani sannan zaka ga wannan na biyun ya mara alamar good ma'ana yanzu ka gama da shi ka jona wa channel ɗinka google adsense yanzu baka da wata matsala ka jona yanda za ka fara samun kuɗi daga nan sai ka zo na uku za ka ga wannan alamar ta start ta bulu ɗin rubutu shi nan ta bayyana a gabansa shi kuma na biyu ta mar alamar good kawai kai tsaye sai ka zo shi kuma a wannan wajen ana so ka bayyana kalar tallan da kake so yana bayyana a channel ɗinka kai tsaye sai ka danna alamar start za ka ga gashi nan wannan fuska ta bayyana kamar yadda kuke gani a sama ka tabbatar cewa wannan alamar tana buɗe kamar yadda kuke ganin ta a tawa kai tsaye ma za ka ganta a buɗe amma ka tabbatar cewa eh a buɗen take in arfa take ka buɗe ta kai tsaye za ka ganta a buɗe bayan ka gani sai ku yi ƙasa za ka ga tallallika nan kala kala guda huɗu a jere na farko za ka gan shi babu alamar ja a gabansa wannan ba ruwanka da shi amma ukun nan da suke jere ka tabbatar kowanne da alamar good a jikinsa kai tsaye ma in ka buɗe za su zo da alamar good to amma kawai sun baka zaɓi ne ma'ana idan akwai kalar tallan da baka so ya bayyana a channel ɗinka ka cire shi wannan kuma zai iya rage ma kuɗi don haka kowane kalar talla kana so kai tsaye ka tabbatar ka bar su da good good kamar yadda suke kawai kana gama tabbatarwa suna da good sai ka yo ƙasa a ɓangaren dama gashi nan za gan shi cikin bulu rubutu sai ka danna save bayan ka danna save za ka ga na ukun nan ammar good sai ka ga alamar na hudu gashi nan ja ya bayyana a kansa amma shi kuma ba a kawo mar alamar start ba kawai kai tsaye me zai ce ma zai ce ma za mu buɗe channel ɗinka ma'ana za mu fara biyan channel ɗinka kuɗi idan muka tabbatar cewa channel ɗinka ta samu kallo na awa awa dubu hudu ba wai kawai biyu dubu hudu ba mm biyu na awa dubu hudu ma'ana idan ka ɗora bidiyoyinka a tabbatar an kalle su sau awa dubu hudu sannan kuma ka samu subscribers dubu ɗaya gashi nan kamar yadda za su faɗa ma idan ka yo ƙasa kaɗan gashi nan za ka ga nan a rubuta awa zero subscribers zero daga yanzu a nan wajen za su na lissafa dukkan awannin dukkan da aka yi a YouTube channel ɗinka za su na lissafawa in ya kai hours ce awa ɗaya awa biyu awa uku awa hudu har sai ya kai awa dubu hudu nan wajen kuma kamar yadda kuke gani subscribers ne duk wanda ya ma subscribing za su na lissafawa su na lissafawa su na lissafawa har sai ya kai subscribers dubu daga lokacin da subscribers ya kai dubu za su mar alamar good wannan ka gama da shi sai nan wajen awa za su ci gaba da lissafa shi yana kaiwa awa dubu hudu shi ma za su margud kawai sai su zo su yi wa channel ɗinka review abin da suke cewa review za a samu ɗaya daga cikin ma'aikatansu ya shiga channel ka ya duba ya gaya bidiyoyinka suke shin ba na mutane kake ɗaukowa ba shin normal suke kawai yana gama ganin wannan ya tabbatar cewa bidiyoyinka ba su da matsala komai normal kawai kai tsaye sai su jona ma talla shikenan kawai sai ka fara ganin an fara biyanka an fara biyanka an fara biyanka duk ƙarshen wata sai ka karɓi ka sannan a nan ƙasa kamar yadda kuke gani a nan za ku ga gashi nan wani ɗan bulu ɗin rubutu an sa community and guideline da sauran suwaye wannan yan bulodin rubutun guda biyu kowa a cikin ku zai iya danna su ya karanta su wannan dokoki ne na tallan youtube da kuma yadda suke don haka za ka iya karanta su kada ka je sai ka je ka tara a wanninka kuma daga baya ka yi aikin banza don haka ka karanta wannan dokokin ka tabbatar cewa kana bin su kuma kana cika su baka da matsala duka dokokin ba wahala ne da su ba amma dai yana da kyau ka san su ka san yadda ake aiki da su wannan shine karshen bidiyon mu na yau والسلام عليكم ورحمة الله